Shirin zama Jama'a masu sauraro barkanmu da warhaka, mu da sake saduwa a zauren zamantakewa. Shirin zamantakewa na tattaunawa ne kan batutuwa da suka shafi al'umma ba tare da bambancin addini, kabila, jinsi ko siyasa ba. Domin samar da zaman lafiya da ci gaban ƙasa, sunana Zainab Babaji, a yau ma ni ce zan jalin zamun shirin. sai A yau shirin zamantakewa ya tattauna ne kan bukatun mutane da ke da bukata ta musamman. Allah da ya yi baki shi fari na da lilina. A ƙarshen makon jiya ne mutane da ke da bukata ta musamman suka gudanar da wani babban taro a lafiya fadar jihar Nasarawa. don faɗakar da junansu muhimmancin neman ilimi da sana'a da kuma faɗakar da gwamnati da masu hannu da shuni da ƙungiyoyi irin bukatun da suke so don inganta rayuwarsu da ba da gudunmuwarsu ga ci gaban ƙasa. Shugaban kungiyar mata da ke da lalurar ji da gani da kuturta da zabiya da guragu a jihar Nasarawa, Hadiza Kasimu ta ce a taron na ranar nakasassu sun tattauna batutuwa ne da za su taimaka wa kansu. Na yi wannan taro saboda sanar da gwamnati da kuma mutanen Najeriya da nakasassu a kan su zo su taimaka ma matan makafi da guragu da kurame da kutare da albinu. Hmm. Saboda matsalolin da suke da shi wahala musu yawa. akwai wanda kuma suka da takardu da suka gama makaranta ba aiki ga kuma wanda kuma Allah ma mu zan ba aiki ga kuma muna da cosha wolfa a state government ya kamata su taimaka mutu ta me za su mutu taron ne shine na ce taro ne za mu haɗu kai mu suka bada da mu a cikin kungiyar makafi da gura da gura mai da kutare na Nasarawa State ba ma Nasarawa State ba Najeriya ga baki da. Hmm. To amma eh, wannan taro ya samu nasara abinda kuka kudura yi dama? Mun wannan taro ya samu nasara. Hmm. Mun yi komun da kuma na gaya cikin local government goma sha uku na jihar Nasarawa State suka sun zo kuma mun ga mu gwamnati da mu yanzu nan muna roƙon Allah kuna kuke da intafinu kuna kuke da jama'a a gwaje su ya haƙuri su rika sa baki suna ba mu goyon baya. Hmm. Abin da Allah ya mu da shi mun amince. amma muna so duk abin da gwamnati suke yi su ya haƙuri su zo su ba mu goyon bayan su taimaka mana kama hmm. ofis ne first lady na Najeriya kuma ofis ne first lady na state gabaki daya duk abin da zai su ya haƙuri su ya haƙuri su ya haƙuri su taimaka ma kungiyar makafi da guragu da mai da albinu especially mata na basu da mata na basu da kadara suna da kadara su rika taimaka musu hmm. saboda muna ɗaya daga cikin su to idan kika ce taimako waɗanne taimako ne me a ce ita gwamnati ko mutane za su yi muku taimakon da nake nima na ɗaya hmm. a ba su aikin, wanda suke da takardu saboda Allah da annabi a taimaka musu a ba su aiki wanda suke da takardu makaranta hannu. Mm. Na biyun shi wanda Allah ya mai mazajen turatuwa tabar suna da yara gata mm. ga kuma ba kafa tabar matsalar da suke da shi. Mm. A ya guri muna da shosha wani fa gaba daya duk abin da ya safi gwamnati ya haguri ta sassa su a ciki. Na uku ofis na manifest lady na Najeriya muna ba da koyon aikin hannu kamar koyon dinki yan abubuwa da koyon zanwa koyan abubuwa abubuwan da gwamnati ke bayarwa da ake ma mutane su da ake ma mata su rika koyan aikin hannu mm. ya kamata mu ma mu samu shiga saboda matan matan kura mai suna iya a yi, mm. matan makafi ba ido amma suna yin yan kunni mm. matan guragu suna suna gani amma ba su da kafa suna da aikin abin hannu suna koyan takalma ma yi, ya kamata muna son gwamnati ya haƙuri abin ne ya shafi aikin gwamnati da ake training din mata mu ma mu samu shiga a ciki hmm. in ka je ministry ga baki da ke cikin Najeriya da aka ga muna da ministry of education ministry of finance ministry of agric ministry of digital amma duk ministry da ke gani ba dukan mu ne muke samun aiki ba hmm. muna roƙon Allah mu kuma muna roƙon gwamnati kuma muna roƙon ku da kuke manja da kuke ba da shawara ma jama'a ku ya haƙuri ku ba mu goyon baya hmm. duk abin ya nakasa su da ke cikin najeriya abin ya shafi ma'aikata a rika samu a ciki. Hmm. dan allah ku zo mu dau hanyar gyara da tana cikin bauta. tsohon gwamnan jihar nasarawa umaru tanko almakura wanda shi ma ke da lalurar ji ya karfafa wa sun gwiwa ne. domin yau rana ne da duk ire-irenmu wanda allah ya sa mana wani irin ƙasa. ya zama rana da kar mu samu damuwa a zuciyarmu ya zama rana da za mu yi tunani na 'yan uwanmu da wanda mu muka fi su sakewa da wanda suka fi mu sakewa amma dukanmu muna tattare da na ƙasa wanda waɗansu mu har ƙarshen rayuwarmu sauraka abin da ba za ka iya maganin shi ba sai ka ci maganin zama da shi ka yadda ka amince cewa yau ni kurma ne ba zan ji ba kuma ba wani abu da zai hana kuma ci gaba wannan tunani shi ya sa da na kasa na da rashin na a lokacin na nemi gwamna saboda babu wani doka babu wani doka wanda ya ce ko ba ka gani ko ba ka ji ko ba ka iya tafiya ko kuma kalan jikinka daban ne da zai ce karka nemi abin da kowa zai nema saboda haka ina kira ga duka yan uwana wanda cikin wannan constituency da cewa mai amfani da wannan rana mu yi tunani duk wanda yake neman abin da yake so yi ko sana'a ne ko siyasa ne ko kasuwanci ne ya sa zuciyarsa a tsaye da cewa zai iya kokari kuma Allah zai taimake shi Duk da ƙalubalen da masu bukata ta musamman ke fuskanta, akwai da dama a cikinsu da ba su bari zuciyarsu ta na ƙasa ba. Mr. James Alex makaho ne da ya dukufa neman ilimi, wanda a yanzu haka yana yin digiri na uku ya fara ne da yaba wa gwamnatin jihar Nasarawa kan tallafi da take ba su. Zan fara da gode ma gwamnati domin sun bamu wani dama na yin ilimi kyauta. Ina so duniya su san da cewa abin da gwamnati suna gaya magana ilimi kyauta ma masu na nan musamman Nasarawa State haka yake. Duk makarantar da za mu je da ya zama na gwamnati jiya Nasarawa ne ba ma biyan kuɗi. Hatta digiri na da masters na duka kyauta ne. PhD na cikin yanzu digiri digiri na wurin na ma duka kyauta ne ba ma biyan fees. ba ma biya hostel accommodation kuma su faculty da su other things ma levy haka duka na waiving mana so mun gode musu wannan tallafin da suka yi mana din kuma muna nima kamar na da na roka na give sales kudi su yi kokuri zama zama su domin a samu more people na zo su fara enrolling domin a samu yi karatun da ya kamata so muna kira ga gwamnati su kara dube mu domin ba za mu daina gode musu da abune ba ba za mu daina roka abun da ya kamata mu gan cewa sun yi mana ba so su kara sa mana ido domin su gan cewa mun samu ilimin da ya kamata ingantaccen da zai taimake mu domin ya rage barace barace wanda ana yi a titi. Shugaban hukumar kare haƙƙin na ƙasassu ta jihar Nasarawa, Sale Barda Kiyana, ya fara ne da yin shimfiɗa kan ranar masu bukata ta musamman. Duniya gaba ki tuna da wannan rana akan adunga ana ana celebrating nashi kowane shekara saboda tunawa da irin kokarin da mutanenmu ke yi da kuma ba da awareness ma jama'a game da abubuwan da mutum mai nakasa zai iya ya a rayuwar shi. despite the fact da muna da nakasan nakasan din ba zai ba mai hausa na ce nakasa ba shine ba kasa ba so kuma shekara za ga abin yana zuwa da lakabi daban-daban wato kamar team wanda ake magana ciki for example na shekarar nan shine ake magana wai a ah, amplifying the leadership of people with disability for an inclusive society yana magana wato amplifying a a bunkasa a karfafa shugabanci na mutane masu nakasa domin a samu society that is inclusive wato babur kowa a baya ba kenan mu kuma bayan mun lura da wannan sai muce oke okay in dai haka nan da cewa nasarawa sai bari mu mu dan kawo wani sub team namu sub team namu shine yayi magana ne akan abubuwan da kokarin da shi gauna namu in ce Abdullahi Sule yake yi akan ya enhance rayuwa na mutane masu nakasa da haka sai mu team namu ya zama disability inclusion a panacea for poverty reduction template from engineer A Sule eh, administration wato idan aka lura da ayyuka na mutane masu nakasa an shiga da su abubuwa a cikin society yana rage talauci sosai so mu example from administration na AA Sule abin da mu za mu magana mu ma kai shi kenan so da kokarin na AA Sule yake yi ne ga inganta rayuwar mutane masu nakasa da ya kawo wannan commission din nan sai sake ya kawo chairman da membobi na wannan commission saboda kuma gabaki da mutane masu nakasa ne saboda ya yarda mutane masu nakasa mu ma za mu yi duk wani abin da the so called able people za su kaga haka eh sule ya nuna cewa shi ya yadda da abinda da mai kasa ma za su yi kenan kika mutane masu kasa suna fesin matsaloli daban-daban daban-daban na farko babu haɗin kai ma tsakanin mu makafin kuma ka san idan kan mutane bai haɗu ba bayan da ma gwamnati ko mutane ma za su ganku da kima to abu ɗaya nan mu muka yi a shugabanni na muka zo mun ce dole ne sai mun haɗa kan mutanen mu farko daga leadership din akwai joint association for people with disability wato kungiya ne na masu na kasa gaba ki da mu ma duk muna karkashin wannan kungiyar ne na muka zo ba su ba zabi ba kuwa shugabanci an fi shekara wurin shida ba zabi ba baka san waye ne ciya mu ba wani ce shi ciya mu wani ce ka gane ai mu mun ce ba za mu yarda da wannan abun ba dole ne sai mun hada ko kanmu ya zo daya haka muka hada meeting an conducting election ana da sabon ciyama na association of persons with disability a state dinnan kuma bayan haka mun rubuta wa mai girma gauna kan tun nan an kawo muna da sabon ciyama ya kamata a nima wani abu ana ba su kowane wata domin su kula da ofis din su ayyuka wadatin magana ke muka gauna ya prove muna kowane wata ana ba su dubu ɗari uku uku kaga wannan cin gaba ne aka samu akwai lokacin mun je wani wani ya ce muna wai ai mun ba ma wani memba ko aiki ba za ka boye kana da wani dan wannan hannun shi ne ko ya dan fita ka sai ka ce muna memba na ba mu taba mun san shi ba ka dauki aiki ka bashi mu kuma masu wahala a hana mutanen mu suka yi karatu su yi wahala su yi ba da guduma any aiki da za ba da shi be through the National State Disability Rights Commission to da mu ne uwa mu ne uba na duk mutane masu kasa na National duk wani abin da ya faru mu ne muke da number su da data din su wanda suka yi karatu wanda ba su yi karatu ba duk mun sani saboda haka duk abin da ya should be through us Masu sauraro a nan shirin zamantakewa zai ɗiga aya, a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu, za mu ji roƙon masu bukata ta musamman kan wata cibiya da gwamnatin jihar da ta shuɗe ta gina wa naƙasassu. Yanzu dai a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka sada ni da ku, ni Zainab Babaji da na shirya na kuma gabatar da shirin nake cewa, mu huta lafiya. Hukumomi mana kira gunku, you.